بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanku da haɗuwa da ku a wannan majalisi mai albarka wannan majalisi na tafsiri wanda ake gabatarwa a masallacin bilal a wannan birni na katsina a wannan rana ta goma sha biyar ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya to cewa ya yi daidai da talatin da ɗaya ga watan mayu na shekara ta dubu biyu da goma sha takwas mun taru domin ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani a wannan majalisi wanda shine majalisi na goma sha uku jiya muna nan muna bayani game da kalaloli da kuma abubuwa na tsaye waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa banu Isra'ila inda Allah subhanahu wa ta'ala a aya karshe da muka karanta ya ba su labarin irin yadda suka saba wa Allah suka bari kalmar da bata dace da girman Allah ba Allah ya kakkashe su kuma daga baya ya ta da su يوم كما لا مستقى بدك وذللنا أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم wa banu isra'ila zallalna alaihim al-ghamama muka sanya musu girgije ya zamanto yana musu inuwa kamar yadda wasu malaman suka faɗa a wannan ya faru ne a lokacin da suke cikin imuwa sannan suke cikin imuwa suka ɓata da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce su da shiga wata alƙarya Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce su to suka imauce to shine Allah subhanahu wa ta'ala sai ya aiko musu da girgije wanda wannan girgijen ya yi musu inuwa saboda ya zamanto cewa ya kare su daga cikin zafi Allah ya ce wa anzalna alaikumul manna was salwa kuma muka saukar muku da darba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a nan gurin wasalwa da kuma yan shila haka malaman zaure suke fassara almanna da cewa jarfa. wasu malaman suna cewa abin da ake nufi da almanna a nan gurin wani abu ne da yake sakko musu na sha wanda ya yi kama da zuma saboda haka sai su haɗa shi da ruwa sai su sha wani abu ne mai tsananin daɗi saboda haka Allah subhanahu ta'ala shine yake yi musu bayani a nan gurin da haka haka Allah maɗaukacin sarki ya saukar musu da wannan abun saboda su ci su ji daɗi su kuma gode wa Allah ubangiji kamar yadda Allah maɗaukacin sarki yake cewa a cikin suratu saba da waɗancan al'ummomin kulu min rizqi rabbikum washkuru ku ci daga arzikin ubangijin ku washkuru lahu kuma ku gode masa shi kaɗai. amma ina su banu isra'ila sai suka saba wa Allah subhanahu ta'ala suka kafirce wa ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya mutu ma'ana suka yi fitilci saboda haka ba su tsaya sun yi biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala ba inda suka ci gaba da saba wa Allah shi yasa Allah ya ce wa ma zalamuna ba su zalunce mu ba duk abin da suka yi na bitilci da kuma saban Allah subhanahu wa ta'ala walakin kanu anfusahum yuzlimun kawunan suka kasance suna zalunta saboda haka mu ba su zalunce mu da komai ba abin da suka yi shi ne kawai suna zalunta kawunan su za ka dinga jin irin yadda banu isra'ila suke sabawa su musa shi yasa allah maɗaukacin sarki yake cewa da waɗanda suka yi imani la ta kulu kan na azau musa ra'a allahu mimma kada ku zama kamar waɗanda suka cutar da annabi Musa Allah ya kuma da shi daga abin da suka faɗa annabi Musa ya sha wahala sosai a hannun banu Isra'ila wacce ya fi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu daga waɗanda suka yi imani da shi shi yasa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam da wani ya cutar da shi sai yake cewa rahimallahu akhi Musa laqad uziya bi akthara min hadha tasabara Allah ya ji kan dan uwana annabi Musa tabbas ya haɗu da irin wannan sama da wannan cutar kuma sai ya yi haƙuri annabi sallallahu alaihi wa sallam za ka yi mamaki irin yadda sahabbansa suke mai biyayya idan ya faɗa abu rage-rage suke inda zai tofar da yawo rage-rage suke su nemi albarka da wannan abu inda za su zauna a gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam to za ka ga kamar sai an dora muku tsuntsu ne kamar an dora muku tsuntsu ne a kaba wanda yake yin motsi saboda kan tsuntsun nan ya zama to ya tashi amma shi annabi musa ka dubi irin azaba da wahala da mutanen su suka sha a hannun fir'auna Allah madaukakin sarki ya tseratar da su amma kuma ka dubi irin yadda suke sabawa annabi Musa dan haka annabi Musa ya sha wahala ya ka annabi sallallahu alaihi wa sallam shan wahala shi yasa Allah yake cewa da shi a aya ta karshe ta suratul ahqaf fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul kai hakuri kamar yadda ulul azmi ma'abota girma da kuma manya daga cikin manzanni wato annabi Musa da annabi Ibrahim da annabi Isa da annabi Nuhu suka yi hakuri wala tatta'dillahu kada ka dinga gaggauta musu ita wato alƙiyama kenan a don haka wannan yake nuna mana cewa annabi musa ya sha wahala saboda ga shi an saukan musu da 'yan shila da kuma darba suna ci yanzu a ce kullum abincinka shine 'yan shila dan tabaru ƙanana sannan kuma abincinka abin da yake da alaka da zuma ai ka ji daɗi ba kai ba batar, ba cutar sukari ba abubuwa da yawa wanda da yawa daga cikin abinci abinci cikan da muke ci suke jawowa kuma yadda wani mawakin larabawa yake cewa fa inna da aktara ma tarahu yakunu min at-ta'ami aw sharabi yawancin cututtuka da kake ganin su to suna samuwa ne daga abin sha ko abinci shi yasa duk mutumin da yake yawan cin abinci da yawa to za a ga cututtuka da yawa suna kama shi duk mutumin da baya kiyaye dokokin abinci za ka ga cututtuka da yawa suna samun shi yanzu cutar sukari daga cikin abin da yake kawo ta shine in ya zamanto mutum in ya ci abinci baya tsayawa abincin ya narke sai ya kwanta sannan kuma idan ya zama cewa mutum yana cin abinci da yawa ya ba ya kule ne shi ma wannan yana haifar da cutar sukari kamar yadda kuma yake haifar da ciwon zuciya akwai lokacin da ina zaune a haramin madina wani mutum kule ne yana zaune kusa da ni ya zo za mu karanta wani abu da shi wani kawai ya zo wucewa duk bai san mu ba wani mutumin yawan sai ya zo wani mutumin saudiya ne ko ko mutumin yamma ɗaya daga cikin biyu sai ya zo ya zauna kusa da mu sai ya ce mai malam sai kilo nawa ne sai ya ce kilo A daga kilo ɗari da sha takwas sai ya ce mai to wallahi ka je ka rage nauyinka saboda ni da kilo na ya yi yana ya kai ɗari da wani abu amma na je na je ne ƙoƙari na rage cin nama da sauran abubuwa da yawa waɗanda suke sa ƙiba har yanzu ga shi na koma kilo 60 da wani abu saboda sai ciwon zuciya ya kusa ya kama ni saboda haka wannan yasa na je na rage kilo na akwai wani mutum shi kuma da muka aiki da shi mun yi wani aiki da shi na kula da alhazai a madina mun yi wajen shekara ɗaya da shi saboda haka wani lokaci muka haɗu da shi a hanya na kasa gane shi ya faɗi suna na amma nai nai na gane shi na kasa gane shi sai ce mun khalid addautari na ce to ya aka yi ka koma haka saboda ya koma ƙasa da rabin yadda na san shi sai yake ce min aiwan operation aka mai akan riyal dubu saba'in kwatankwacin miliyan bakwai kenan saboda kibar da yake da ita yanzu aka yi masa wani operation aka mai da ruwa hanjinsa ta koma ta yaro ɗan shekara bakwai saboda aka yanzu irin abincin ɗan shekara bakwai yake da haka ne dalilin da ya sa na gaya ya gabbi ya koma kamar haka saboda na yi na yi na tuna wani mutum mai irin wannan sifa a duniya na kafa tunawa ƙarshe sai da ya tuna min sunan shi kuma rabuwanmu da shi bata kai shekara uku ba so galibi abinci da abin sha da yawa suna haifar da cututtuka da yawa wannan yasa za ka ga cewa manyan mutane da wannan suka san cututtuka ba su cika cin musamman abincin nan na turawa ba irin lemo na kwani da irin su musamman irin waɗannan abubuwan masu gas duk suna ni da matsaloli saboda a ƙarshe za su haifar maka da matsaloli nasarar abubuwa waɗanda yadda suka sauko daga Allah subhanahu wa ta'ala wata sana'a ta ɗan adam bata shige su ba galibi sun fi sabbaba lafiya da kuma jin daɗi musamman waɗanda ba a dafa su ba musamman waɗanda kuma ba a soya su ba ba a yi komai ba gara ma dafa abu da kuma soya shi wannan shi ne dalilin da ya sa ya kamata banu isra'ila anan su gode wa Allah subhanahu wataala saboda Allah madaukakin sarki ya ba su abinci daga cikin mafi alhairan abinci saboda zuma yana daga cikin mafi alkhairan abinci Allah subhanahu wataala yana cewa cikin suratul nahl wa auha rabbuka ila an-nahl an ittakhidhu min al-jibali ko wa min ash-shajari ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونه شراب مختلف الوان saboda haka yana fitowa daga cikin ita udan zuma akwai abin da yake fitowa wanda ya zamanto cewa yana warkar da mutane saboda haka Allah madaukakin sarki ya sanya yana daga cikin manya-manyan ni'imomi shan zuma yasa wani lokaci wani mutum da ya zo yake cewa yana ciwon ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa a bashi zuma dan uwa ne ya zo yake cewa cikin dan uwansa yana ciwo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a bashi zuma aka bashi zuma bai warke ba ya zo ya sake cewa har yanzu cikin yana cewa annabi ya ce a bashi zuma saboda haka a ƙarshe a nan da yake cewa cikin ɗan uwanka ne ya kuskure amma zuma magani ne kamar yadda anan sosai ya nuna a cikin hadisi saboda haka shi yasa Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan zuma da kuma ‘yan shirin da ya ba wa banu Isra'ila wanda ya saukan musu da shi a matsayin ni'ima mai girma, wai sunan kulu وإذ قلنا بالقلوب ce da su bani isra'ila udkhulu hadhihi alqarya ku shiga cikin wannan alqarya ma'ana wasu malaman suka ce ana nufin baitul maqdis ita ce alqarya ma'ana al'ardul muqaddasa afwan ma'ana kasa mai tsarki nan ne Allah subhanahu wata'ala yake nufi cewa ta shiga saboda haka aka yi umarni akwai kuma malaman da suka bar shi haka yadda ya zo a cikin alkur'ani mana ji Allah ya nuna muku wata alƙarya ya ce ku shiga fa kulu minha haythu shi'tum idan kuka shiga ku ci duk abin da kuke so fa kulu minha haythu shi'tum ragadan amma idan za ku shiga wadkhulul baba sujjadan in za ku shiga ku shiga kuna masu sujjada akwai wata kofa ya karama wacce za ta shiga da su alƙarya aka ce su shiga suna masu jada akwai malaman da suka ce kuma abin da ake nufi da wani kunan babu su jada a nan gurin ana nufin ruku'u shiga suna masu ruku'u saboda kofa ce ya karama da haka ce sun ba kamar ruku'u sannan za su shiga ita wannan kofa wa qulu hisbatun wa qulu sannan kuma ku ce Allah ka gafarta mana zunubanmu mana in za ku shiga ku shiga kuna masu tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala shine ma'anar hibbatun anan gurin na gafir lakum khatayakum idan kuka yi haka za mu gafarta muku zunubanku wata nazidul muhsinin waɗanda suka zamanto cewa sun kyautata to za mu ƙara musu Allah madaukakin sarki yana nufin zai ba lada wanda yake mai yawa to amma da ita banu Isra'ila kangararru ne sun riga sun saba wa Allah subhanahu wataala da yawa me suka yi da فبدل الذين ظلموا قوما غير الذي قيل لهم waɗanda suka yi zalunci sai suka canza wata magana ghairar lalji ƙina lahu ba bakkiyar lalji na zalamu ƙaula na ghairar lalji ƙina lahu waɗanda suka yi zalunci sai suka canza maganar da ba ita aka faɗa ba mana Allah ya ce mutu su ce hikmatun ma'ana Allah ka gafarta mana zurbin mu shi ne ma'ana hissa na kafa kafayana shi ne ma'ana kista mana ya Allah ka gafarta mana zunubanmu amma da suka tashi kawai suka ce himsa ma'ana himsa shi ne alkama kaga an ce su roƙi gafarin zunubai su kuma sai suka faɗi alkama kamar yadda wasu suka faɗa ya suka ce habbatun fi sha'aratu a wata ruwaya kuma suka ce himsa maimakon su faɗi hitsaye suka canza saboda kawai su sun riga sun saba sun kuma kware wajen saba wa Allah subhanahu wa ta'ala sun kware wajen saba wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine dalilin da yasa sai suka ce hitsa maimakon suka ce hitsa maimakon su ce hitsa Allah ya ce fa'anzalna alal zala murid da minas sama waɗanda suka yi zalunci sai muka saukan musu da rijizan minas sama muka saukan musu da wata azaba daga sama akwai malaman da suka fassara rijizan a nan gurin da afsa'un mana muka saukan musu da kwalara irin cutar da za ta zo ta kashe mutane cikin ɗan ƙanƙanin lokaci inda yake ƙarfafa wannan shine kada ga annabi sallallahu alaihi wa sallam as-sa'unu rijsun azabun uzziba bihi man kana qablakum kwalara wata azaba ce wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ita ga waɗanda suka zo gabani saboda haka Allah madaukakin sarki ya saukar da azaba wacce ita ce kwalara aka saukar musu da ita ba don wani abu ba illa saboda sun yi fasikanci shine ma kanu yasukun abin da ake nufi da alfisku kamar yadda muka faɗa a baya shine alkhuruju an ma'ana mutum ya fita daga abin da aka umarce shi na yin biyayya wannan shine dalilin da yasa ake kiran bera alkuwaitika ake cewa bera karamar fasika saboda ita bera tana yin banna ba ta yin gyara shi yasa kowa in ya ganta a gidan shi magani yake sowa nan ta mutu ba wanda yake son ya ga bera a kusa da shi haka na annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kira wasu dabbobi guda biyar da cewa fasikai ne saboda su ma banna suke yi inda annabi sallallahu alaihi ya kawo maciji da kunama da shirwa da mahaukacin kare ko akwai kuma beran ma a ciki ta guda biyar saboda haka wannan shine ma'anar alfasik ma'ana wanda yake yin abin da ya sabawa

manta lokacin da Musa ya nemi a shayar da mutanensa mana mutanensa suka buƙaci su sha ruwa suna buƙatar shan ruwa ba kullu durib bi asakal hajar sai muka ce in kuna so ya zamanto kun samu ruwa kawai ka ɗauki sandarka ka buga ta akan dutse wasu malaman sun ce kowanne irin dutse Allah bai ƙayyada wani dutse na musamman ba akwai kuma malaman da suka ce a'a akwai wani dutse ne wanda suke ɗauke da shi a tattara da su saboda haka aka umarci Musa da iya da shi wannan dutsen akwai malaman kuma da suka tafi a kan cewa wani dutse ne wanda aka sako da shi daga aljanna ala hal duka waɗannan abubuwan in dai ba a samu wani hadisi ingantacce da ya tabbatar ba to a bar shi a buɗe shi ne daidai kawai kan imani da cewa Allah subhanahu ta'ala ya umarci annabi Musa da ya daki wani dutse saboda mutanensa su samu ah, zamanto cewa sun samu ruwa wanda za su sha idan kuma ka ɗauki fassara cewa wani dutse ne na musamman shi ma zai iya ɗauka saboda alif da ɗin da suka zo a cikin alhajar za su iya zamantowa alif da waɗanda suke lil ahad ma'ana lil ahad zihin wai da Allah subhanahu wataala cikin suratul muzammil yake cewa fa asa fir'aunu rasula fa asa fir'aunu rasula ma'ana sai fir'auna ya saba wa annabi kaga nan gurin alif da lam din da ya rissa yana na lil ahad wannan annabi yake nufi fir'auna ya saba wa annabi Musa kaga wannan alif da lam din kenan kamar yanzu misali idan malam nura ya ce zahabtu liyawma ila jami'a yau na je jami'a wata jami'a za a ɗauka na umar musa ya addu'a amma ka gani man idan ya ce da haftul ma ilal jami'a wata jami'a za a ɗauka alƙalami na ba to kaga duka jumla ɗaya ce dukkan jumla ɗaya ce kalma ɗaya ce amma akwai almahuf fi zihin saboda mun san da tsanura yana aiki ne a umar musa ya addu'a da haka in ya ce za haftul ma ilal jami'a to za mu ɗauka umar musa ya addu'a yake ne idan kuma liman ya ce za ku ma ilan jami'a kaga za mu ɗauka alƙalam ni kuma idan na ce sa Habu yau ahad ilan jami'a kaga wacce jami'a na ke ne a wani dalla su jariya kaga duka alif da lam duka alif da lam ne dukkan su lil ahad ne da haka shi ma nura akwai jami'ar da za ta tsoron zuwa in yace zai jami'a kamar yadda liman ma akwai jami'ar da za ka fi sauran zuwa ni ma idan na ce jami'a akwai jami'ar da za ka fi sauran zuwa daga shi ma alhajar a nan gurin idan ka ce alif da lam din lil ahad ne mana ya zamanto akwai wani dutse na musamman wanda annabi musa yake tare da shi don haka shi ne yake zamantowa haka to baka da matsala fanfajarat min husnata asrata aina sai aka samu idon ruwa guda goma sha kada ali wa kullu unasin mashrabahu kowanne bangare daga cikin su ya san gurin da kamata ya sharwa mana su balu isra'ila kabilu ne guda goma sha biyu dan haka da ruwan ya tashi fitowa sai ya fito idanu guda goma sha biyu saboda kowanne daga cikinsu ya zamanto cewa ya sha ruwan kulo wasu rahomin ku sha ku ci daga arzikin Allah wala a fil arzikin mufsidin wala a fil arzikin mufsidin kada ku dinga yin banna a bayan kasa kaga wannan cewa arzikin Allah ne shi ma wani abu ne wanda yake yana da muhimmancin gaske saboda duk mutumin da ya san arzikin Allah yake ci to zai ji kunya wajen ya saba mata da haka kowace kalma a cikin alkur'ani tana da muhimmancin ta da haka a nan gurin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana a kan arzikin Allah suke ci to yana nuna cewa su kula don kar su saba masa kamar yadda lokacin da wani saurayi ya zo wajen Ibrahim bin Adahama yake cewa yana so zai saba wa Allah sai Ibrahim bin Adahama yake cewa za ka iya saba wa Allah amma da sharɗa guda biyar sai ya ce faɗi mace sai ya ce sharaɗin farko shine idan ka saba wa Allah to ka fita daga ƙasar shi sai ya ce ai ba inda zan iya zuwa wanda ba ƙasa Allah ba ce ya ce sharaɗi na biyu shine idan ka saba wa Allah to ka daina cin arzikinsa sai ce ai ba zai taɓa yi wa da ci wani abu a duniya wanda ba arzikin Allah ba wannan sai yake nuna maka cewa kenan inda mutum yana tuna cewa duk arzikin da yake ci na Allah ne to zai ji kunyar Allah kuma zai nisanci saba wa Allah subhanahu wa ta'ala da haka Allah yake cewa ku ci kuma ku sha daga arzikin Allah wala ta'tau fil ardi mufsidin kada ku dinga yin banna a bayan kasa sai Allah yake cewa wa iskultum ya musa cin wannan darbar da kuma 'yan shirin da aka kawo su gaskiya sun gaji saboda haka kwadu ulan harafa ka roƙi ubangiji ka kada kama da rashin ladabi ma galiban kamar yadda Allah ya haka yi a gurare da yawa sai dai su ce ubangijinka amma ba su ce ubangijinmu ba galibi haka za ka dinga gani يخرج لنا مما تنبت الأرض ya fito mana daga abin da ƙasa take fitowa da shi mana ya ba mu dama mu dinga cin irin abubuwan da ƙasa take tsirowa min bakliha abin da ake nufi da bakliha shine duk abin da yake yin da a ƙasa yana yana busowa kamar irin su walahan irin su dankali duka waɗannan su ake kira albukul waɗanda ɗansu yake a cikin ƙasa wa iha ita a ita ma kun santa ita ce kamar kokwamba ita ce ista wa ha abin da ake nufi da ha malamai sun yi sabani game da abin da ake nufi da ha alkum wasu malaman sun fassara shi a nan gurin da alkum watu tabannuwa saboda haka abdullahi dan ba mas'ud ke karantawa lana mimma tubitu al-ardu min الأرض wa qitaiha wa sumiha haka abdullahi dan ba mas'ud ke karantawa saboda haka kira'arsa za ta iya zama wacce za ta fassara aya al-qur'an akwai malaman da suka ce kum a nan gurin ana nufin alhimba mana alkama wa adasiya adas ban san abin da ake kiran shi a nan ba gaskiya wani abu ne shi ma da ake yin miya da shi za ka gan shi ƙwayoyin ta haka kamar kuskus suke ne girma ana yin miya ana cin waina da shi ana samun shi ana amfani da shi musamman a su sudan da saudiya ma ana ci da shi sunan sa'ada miya ake yi da shi 'ya'yan zoko Eh, kajima nura ya ce ya yi kama da yayan zobo amma shi ba baki ba ne eh, saboda haka ana yin miya da shi wa basaliha basaliha kuma kowa ya san da albasa A annabi Musa ya yi mamaki ya ce a tattabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair yanzu kuke ƙoƙarin ku canza abin da ya fi alkhairi zuwa abin da yake kasa da shi mana yanzu Allah ya ba ka in shila da zuma kana ci kana sha amma kai kuma ka ce a dinga ka haka su wala ka yi da su albasa da sauransu tun da haka kuke so ihe bi ko misran na inna lakum masal ku sauka ɗaya daga cikin birane za ku samu abin da kuke roƙon Allah ya ba ku wasu malaman sun fassara da cewa misir a nan gurin ana nufin misiran fir'auna amma dai abin da ya farin jayi shi ne allah yana nufin kowanne birni idan kuka ga za ku je to kuka ga za ku samu mu عليهم wal maskana allah ما Sarki yake cewa an sanya musu zilla an sanya musu kaskanci saboda Allah maɗaukakin sarki ya sanya cewa duk ya yahudawa da nasara suke a ƙarƙashin daular musulunci to ya waje ba a gare su ya zamanto cewa sun ba da tafiya وقالت اليهود وزير ابن الله وقالت النصارى مسيح ابن الله ذلك قولهم بأهوائهم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون kafin na Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhan ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al-masjid al-harama ba'da amihim hada wa in khiftum ailatan la sawfa yughnikum Allah min fadli a ayat da take bayan ta nake so qatilul ladina la ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله تعالى ولا يدينون دين الحق a ƙarshen aya yake cewa hatta yi ukul jizyata an yadin wahun sabiru kaga wannan aya an yi cewa da nasara ake nufi a cikinta Akwai malaman da suka tsara majusawa wasu kuma sun ƙara har waɗanda ba su imani ba daga cikin larabawa to shine ma'anar wa ban alaihi muzilla kamar yadda wasu malaman suka faɗa ma'ana an sanya musu kaskanci wanda har abada in dai daular musulunci ta zo ta tabbata to ba za su iya rayuwa ba sai sun ba da jizya wal maskana sana wata ala ya sanya musu talauci kamar yadda malamai suke cewa galibi ba ya komai kudinsa sai kaga alamar talauci a tattare da shi za a ga mutum yana da kuɗin gaske amma sai kaga kayan shi guda biyu ko ka raina motar da yake hawa malaman tafsiri suke cewa duk wannan yana daga cikin tasirin talaucin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tura musu wa ba'u bi ghadabin min Allah wa ba'u bi gazabin min Allah kuma suka koma da fushi daga Allah subhanahu wataala mana Allah subhanahu wataala ya yi fushi da su menene ne dalilin da yasa Allah ya yi fushi da su zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah saboda sun kasance suna kafurcewa da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda ya sauka wa yaqtuluna an-nabiyina bi ghairi haqqin a wata aya a wannan aya kuma wa yaqtulu a wata aya wa yaqtuluna al-anbiya bi ghairi A nan kuma wa yaqtuluna an-nabiyina bi ghairi haqq mana suna kashe annabawa ba tare da sun yi wani abu ba kamar yadda ya zo a wasu tafsiran shine banu isra'ila su ne suka kashe annabi zakariya su ne suka kashe annabi yahaya sun kashe annabawa da yawa saboda su dama ba wanne ya fi su yawan annabawa kuma yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kanat banu isra'ila tasusuhum al-anbiya banu isra'ila annabawa ne suke shugabantar su duk lokacin da wani annabi ya bar duniya to sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya aiko wani annabin sai ya zamanto a matsayinsa saɓanin mu kaga annabi ɗaya aka aiko mana shi kenan shi ma kuma an aiko shi ne ala fatratin min rusul bayan annaba sun yi amma su kuwa an aiko su wani na kuma zalika bima wannan ya faru ne saboda saban da suka kowa wa kanu ya tajun kuma sun kasance suna wuce gona da ita innal ladina kuma yana koya mana adalci a cikin alkur'ani wanda kuma haka ya kamata mutum ya zama a lokacin da zai yi mu'amala da mutane di yadda mutum ya kai da lallacewa to in dai yana da wani alkhairi to ka faɗi wannan alkhairin komai lallacewar shi wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da muhimmancin gaske a rayuwar yau da gobe la yajrimannakum shana'anu kaumin ala ta ta'dilu kada ki da kuke yi wa mutane ya hana ku fi adalci i'dilu hu aqrabu littaqwa ku yi adalci adalci shine ya kusa da tsoron Allah subhanahu wataala kaga diyar da Allah madaukakin sarki ya siffanta banu Isra'ila da kangarewa da rashin yin biyayya ga Allah subhanahu wataala amma Allah ya yi musu adalci da cewa waɗanda suka ba Allah a cikin su to zai musu takayya kamar yadda ya ce lai su sawa'a duk wannan abubuwan da suke na kan garewa Allah ya ce ali imran ba duka suka taru suka zama ɗaya ba min ahli kitabi ummatun qahira akwai wanda suke tsayawa da daddare su sallah su bauta wa Allah subhanahu wataala sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar lahira Allah ya ce wa ula'ika lahum alkhairat waɗannan suna da alkhairai a tattare da su kuma suna daga cikin mana da bayi don haka Allah subhanahu wataala a nan gurin mayi adalci inda yake cewa innal ladina amanu waɗanda suka yi imani wallazina hadu da kuma yahudawa abin da yasa anan yace wallazina hadu kamar yadda malaman suka faɗa Allah yana mayar da asalin kalmar yahudanci ne don ka gane daga ina ta faru kamar yadda wasu suka ce asalin kalmar al-yahud ta zo ne daga alhawada alhawada shine almawadda mana soyayya akwai malaman da suka ce kalmar yahud asalinta tana zuwa ne daga kalmar Abin abinda ake nufi da attahawud shine attauba mana tuba kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa a suratul a'raf inna kudna ilai mana inna tubna ilai mun tuba zuwa gare ka saboda haka Allah yake cewa wannan tsara da kuma nasara shi ma nasara ba kamar yadda wasu suke cewa ba ne nasara asarar duniya ita ma asalin kalmar nasara kalma ce wacce take mai kyau kamar yadda wasu malaman suka faɗa asalinta daga abin nan ne maganar annabi isa da yake cewa man fari ilallah waye zai taimake ni zuwa ga Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah mai da Allah ya faɗa a karshen suratu saf ɗaya daga cikin surorin alqur'ani akwai malaman da suka ce a'a abinda aka samu kalmar nasara daga shi shine litana kurihim saboda sun kasance suna taimakon juna wasu kuma malaman suka ce saboda sun zauna a wata ƙasa wacce ake ce mata nasira to a nan gurin ne suka samu a nasara ake kiransu kuma da nasara saboda haka nasara wasu mutane ne waɗanda allah subhanahu wa ta'ala ya kira su da wannan sunan saboda sunan yana da asali ba kamar yadda mutane suke tunanin cewa kalma ce mara kyau kalma ce mummuna ba wasu da kuma sakin sakin kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa wasu mutane ne daga cikin majusawa wasu kuma malaman suka ce mutane ne waɗanda suke tsakanin majusawa da kuma yahudu da nasara ba su da wani addini na musamman akwai malaman da suka ce astabi'un wasu mutane ne daga cikin yahudu da nasara waɗanda suka karanta zabura annabi dawo? shi ma annabu dawo in ba manta ba shi ma banu isra'ila ne yana daga cikin banu isra'ila saboda haka su ne tabi'un Allah ya ce duka waɗannan nau'ukan guda hudu man amana billahi wa yawmin akhir duk wanda ya imani da Allah da kuma ranar lahira to wa amila salihan kuma yi aiki na gari falahu ajruhum inda rabbihim za su samu ladan a wajen ubangijinsu wala khawfun alaihim wala hum yahzanun kuma ba za su zamanto cewa sun samu wani tsoro ba wala hum yahzanun kuma ba za su yi bakin ciki ba saboda haka wanda ya zamanto da irin wannan sifar to Allah subhanahu wataala zai hana shi samun bakin ciki a rayuwarsa ta duniya da haka wannan zai nuna mana adalcin Allah subhanahu wataala ta yadda duk bambara ma da kuma matsalolin da kake da shi to inda ka Allah ya gafarta maka to a caki min zambi kamar lazan bala wanda ya tuba daga zunubi kamar wanda ya taba yi bai na. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا alkawari gare ku mana muka yi alkawari gare ku cewa za ku biyayya ga Allah akwai malaman da suka ce lokacin da suka ki biyayya ga Allah ne aka Allah madaukakin sarki ya daga muku dutse shine warafana ko mu jawal warafana ko mu ko. muka daga muku dutse a sama muka ce ko dai ku riko da wannan abin da za a ba ku ko kuma dutsen ya faɗo muku saboda haka ku zuma a ta ina kulle kowa ku rike abin da ya zamanto mun ba ku da ƙarfi ku wasu ruma fi ku dinga cin abin da yake ciki la'alla ku tattako saboda ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala to amma da ita kangararru ne banu Isra'ila sai ya zamanto daga baya sai suka harbar da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauka a kan suna alkawai kawai suka zubar da shi a bayan bayan wasu kuma malaman suka ce a lokacin da aka umarce su da sujjada ne suka ci to shine aka ɗaga musu dutse saboda haka da aka ɗaga dutsen sai suka yi sujjada da rabin goshi rabin goshin kuma suna daga kai saboda haka sai Allah madaukakin sarki ya musu rama ya gane su saboda haka wannan zai nuna maka cewa yahudu da nasara mutane ne kangararru kuma mutane ne waɗanda sun yadda da ra'ayinsu shi ya sa yana daga cikin kurakurai da shugabanninmu yanzu suke yi shi a ga suna bin su da ƙafa da ƙafa suna bin su sawu da sawu saboda haka dubi irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya fama da su yanzu ba za da yake da iko amma zai ɗauki alkawari da su suka yi dole da aka daga tuki aka ce in ba ku ba za a tsoro muku da shi amma duk da hakan da suka ɗauka yi da suka warware ne sun mata wallai su min ba ni dalika sannan kuka juya baya bayan haka falawla fadlullahi alaikum wa rahmatu in ban da falalar Allah da kuma rahmatsa lakuntum min al-khasirin to da kun kasance daga cikin waɗanda suke masu asara to amma daga cikin falalar Allah da rahamarsa sai Allah subhanahu wataala ya sauƙaƙa musu duk da cewa sun warware alƙawarin da ya dora musu ولقد علمتم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم kiristan ku yahudawa sun san waɗanda suka yi ta'addanci suka saɓa wa Allah game da ranar Asaba, mana Allah subhanahu wataala ya hana su kamun kifi ranar Asaba. amma kuma sai Allah madaukakin sarki ya jarrabe su kifin baya zuwa sai ranar asabar kamar yadda yake cewa cikin suratul araf واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السفر إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم رانا دبا تأتبر با با تزوى كفاية رانا أتبر sai kifayen su zo amma ranar da take ba ta asabar ba ba samun kifi su kuma da yake sun san kan siya, inda ran asabar aka hana su ɗiban kifi saboda haka sai su sa komansu ranar juma'a ranar lahadi kuma ya su zo sai su ɗauka saboda haka a dabarar su ba suka ba su kamun kiki ba ranar asaba saboda shi kifin baya zuwa tseren asaba da haka sai suka yi wa allah dabara ya zamanto cewa sai su ajiye abin da kifin zai shiga kamar koma ko wani abu makamancin haka saboda haka sai ya zamanto cewa ranar asabar din kifin ya shiga in suka ta yi sosai ba ranar lahadi kamar yadda Allah yake cewa ba was'alhum anil qaryati allati kanat nadirat al-bahr إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم قال لك كذلك نبلوهم kamar yadda muka yi dinna haka muke da raba su bima kanu yafsukun saboda abin da suka kasance suna yi na wuce gona da iri da kuma saban Allah subhanahu wa ta'ala to da suka yi haka shine Allah madaukakin sarki sai ya zama da su rai gaba ɗaya su ya shafe su suka zama guri mata da maza shine ya ce fa kulna lahum kunu kai. sai muka ce musu ku zama birrai khasin ma'ana khasin shine zalili shine ma'ana safi ma'ana ku zama birrai zalile kuna kaskantattu za ka samu muna cikin rama yadda na kawo muku su da sun yi zunubi yanzu na Allah zai yi musu hukunci kun ga a can mun ji sun yi zunubi Allah ya ce su dinga kashe kawunansu ku ga yadda Allah subhanahu wataala yake saka musu tunan ba ga cikin yin zunubi Allah ya zama da su rai kamar yadda Allah ya yake cewa kun kul hal unabbiukum bi sharri min dhalik man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa waj'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa abada sawu ulai ka sharrun makanan wa adallu min sawa'i Allah yake cewa da muka yi haka faji alnaha da kalin ma bai daidaiha da muka mayar da su birrai sai muka sanya wannan birran da muka zama da su ya zama tona kalin ma bai daidaiha ya zama abun lura waɗanda suke gaba da suna alƙaitu wa ma kansa da waɗanda suke bayan su wa mau'izatan lil muttaqin kuma muka sanya hakan ya zamanto wa'azi ga waɗanda suke jin tsoron Allah subhanahu wataala saboda ya zamanto cewa sun nisanci aikata abin da zai sanya musu cikin Allah subhanahu wataala na wa ya rawaito yake cewa akwai wani mutum a cikin banu Isra'ila wanda yake da tsananin kuɗi amma shi mutumin ba karara ne ba a yi masa haihuwa saboda haka yana da wani ɗan ɗan uwa wanda ba wanda zai gaje shi sai wannan ɗan ɗan uwan nashi saboda haka shi ne kawai ɗan ɗan uwan nan nashi kawai sai ya je ya kashe shi da ya kashe shi kuma ya je ajiye shi a gaban gidan wani mutum ya ce wannan mutumin ne ya kashe shi saboda haka sai aka ce aikuwa ba yadda za a yi wannan mutumin ya kashe shi don haka waɗancan ɓangaren suka taso aka ɗauki makamai za a fara yaki to shi ne sai wasu suka ce tun da akwai annabin allah a gabanku gara ku je ku yi mai fatawa ku tambaye shi me ya kamata a yi da dai abu ya riga ya faru don haka ku je ku a tambaye shi menene ya kamata ya zamanto cewa ya yi an yi tun ga shi abin nan ya faru a wata ruwaya suka ce kuma sai ya je ya kai ƙara wajen annabi musa yana cewa an kashe masa babba saboda haka yana so lallai a binciko wanda ya kashe mai babban kamar yadda wasu labaran da malamai suka haka suka faɗa a zahiri ba ba hadisi ingantacce sai dai maganganun malamai ibn abbas da sauransu wasu kuma daga ciki isra'iliya ce saboda haka da aka gaya wa annabi musa sai yake cewa inna allah ya amuru kuma an tazbahu baka allah ya umarce ku ku yanka saniya idan kuka yanka saniya to mutumin zai tashi qalu atattakhizuna huzwa suka ce ka musa kakkaman izgilanci mana to ba ka ga annabi fa shi yasa za ku gane annabi sallallahu alaihi wasallam komai nashi na daban ne yanzu shi annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sahabban da suke cewa ba za su iya siffanta shi ba saboda tsananin kwarjinin da yake musu ba sa iya haɗari akwai sahabban da kwata-kwata ba ma ta iya mata tambaya in yi abu yanzu kunga lokacin da ya yi rafkanuwa a sallah raka a biyu aka yi a sallah ne raka a hudu amma duk sahabbai ba wanda ya iya yin magana saboda girmanta da farjininta sai wani mutum ne mai tsawon hannu ana ce mai zuliya da yi shi ne ya ce da annabi sallallahu alaihi wa sallam a kusuratu salatu amnatita an rage sallah ne ko kamanta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lam ansa wa lam ban manta ba kuma ba a rage ba sai ce bal nasita ka ta, to bayan baya faɗa ne sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya juyo wajen mutane ya ce an sadaka zule da ni abinda zule da ni ya faɗa haka ne amma ba su iya masa magana ba wani lokacin wasu daga cikinsu suna fatan Allah subhanahu wataala ya kawo balaraba kauye saboda wata tambayar ne nauyi wata su ba za su iya yi ba saboda su balaraba kauye suna da wauta al'arabu saboda haka haka Allah subhanahu wataala yayi larabawa kauye dan haka wannan yake nuna maka bambanci tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban raguwar annabawa dubi irin waɗannan tambayoyi wanda ko malami da ɗalibi bai kamata a yi mai ba kai ko yaya kama bai kamata kai mata ba a tattafi zina huduwa ala'udu billahi ana mai sahihi ya ina neman tsari da Allah su zama daga cikin jahilai suka ce to duk da haka ne roƙi Allah ya ba mu labarin ya ce ku yanka taniya sun yanka to da abun ya tafi su yanka taniya su ɗauki wani ɓangare na jikinta su daki mutumin ya tashi ya faɗi wanda ya kashe shi amma da suka tsaurara suka dinga tambaya sai Allah subhanahu wa ta'ala ya wahalar da su wanda sun ci wahala kafin ya zamanto sun samu taniyar sha suke da bukata tunda sun ta yin tambayoyi insha Allah tambayoyin da suka yi da kuma amsoshin da aka ba su su ne abin da za mu ji a darasin da zai zo na goma sha hudu a gobe in Allah maɗaukakin sarki ya kai mu kafin wannan lokacin ne mai tsawon salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shi ne na sha hudu ban yi ranar farko da rana ta wa alaikum salam wanda yake baya wala da bayani a Kuna son ƙarin bayani game da abin da ma nura ya faɗa muna da fatawa rubutacciya in kai sashin a facebook ko a intanet shin akwai zakka a cikin albashi insha Allah za ku wanda ba in ya zamanto ba wanda za ka iya bawa sai ka zauna ka yi sallah kai kaɗai daga baya amma dai ka tabbatar akwai larura kuma Allah ya ce da larura amma in ba haka ba su sallar jam'i wajibi ce kamar yadda ya gabata a darasin baya na wannan zai koma ga hukuncin kallon kwallo da muka faɗa a ranar galibi dai sana'a ta za ta zama haram inda mun ce kwallo da ake sa kofi ana yi haramun ce su kaga wannan zai ta shi ma kallan da ake yi ya zama haram saboda alwasayin lara kamun makari ma nura ya bauka amsa cewa Allah maɗaukakin sarki ya biya mana bukatunmu gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana zunubanmu ya kuma sanya rayuwarmu kamar yadda Allah ɗin yake su. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يذل من عليك تبارك ربنا وتعاليت اللهم اغفر لنا من خشيتك كما تكون به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا واجعله الوارث منا واسترنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا الله ka sanya albarka a cikin wannan الله تموت ya Allah duk to wajen tabbato wannan karatun da su ko da kudin su ko da tunanin su Allah ka ba su lada sun ya musu albarka a cikin rayuwar su اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجه من حوائج الدنيا هي لك فيها ريثا ولنا سلام الا قضيتها اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك